Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna Sadaki kashi na ashirin da uku. Sai da na je gida na duba na gaban ga kayan dina din ba, sai daga baya na tuna kayan suna gidan ya faru, kuma na tuna ba da tafiya nuna yana hannun ya faru. kiran shi ne a waya ce suna wajen amma na bari zai zo gidan sai ya kawo mu kullum haka ne ta kiran su sun bata mun lokaci har watan tara da rabi na dare ya asiya ta kira ta ce su fara sun shirya da gidan amarya fara zai zo ya dauke ta ta biyo su dauke ni ne ni kuma na ga dare yayi ina ta kuma kiran yaya faru sai ce mu yake ga sunan zuwa sai na ji haddinan ta fita daga raina cewa ne su tafi kawai na fasa zuwa lokacin da ya faru ya kira ce gashi ya zo gidan hannun shirin kwanciya hakanan na fito falo na iske ya faru da ya muhammad duk sun sauya kaya alamun su ma wajen jinar za su je ni kuma gani na yana matsayi da yasa ya har ta gari da jiran ku ta fara bacci ya faru ne kalle ne yana faɗin sori mu je mu sauke ki shirya sai mu tafi tare girgiza kai ne kafin na ce na fasa zuwa ku tafi kawai ya faru dukan su a tare suka kalle na ya muhammad kuwa abba ne ya ce haba tun da kin samu masu zuwa ki bi su ku tafi tare mana yaya faru ne ya karbe da farin tawon mu ni zan dawo da ke gida insha allah ba da mafita dole na koma na sanyo hijabi na yawa abba sallama muka tafi wannan karan ma ina baya su kuma suna gaba suna hirar su da yake gidan ya faru ba wani nisa ne sosai da shi bai sa muka isa kan lokaci sun kuma yi ƙoƙari suka jira ni har na shirya cikin na. ɗinkin riga gown ce aka yi mani ita ma na sa mayafin da ya dace da jaka da takalmi na sha gulagulai na sai walƙiya nake ban yi kwalliya ba sai dai na sha wada da man baki sannan na fito muka tafi sai wajen goma da rabi muka isa wajen dina tare muka shiga cikin hol ɗin ya faru na baya ya tsaya na waya yayar muhammad na baya ni ce a gaba shi kuma yana bin bayana ko da muka isa har an fara nuni kallo ya koma a kan ana mamakin ganin mu tare hatta ko amarya a nisa da ke can kusa da angonta kamar idanuwanta za su faɗo haka ta rika kallon mu sai dai muna shiga wajen ya asiya ta ɗago min hannu sai na gota a ita da fad. nan na nufe su shi kuma ya mu'amma na ga ya nufi wani bangaren ya asiya ke tambaya ta ta gani tare da ya muhammad nan nake faɗa mace yadda aka yi muka zo tare nan take nuna min bahija tana faɗin ya faru suka kawo ta gidan amarya suka ce in za mu taho a taho da ita sai a lokacin na gane dalilin bata lokacin suke nan ita suka tsaya jira a fakaita na kalle ta ita ma irin kayan mu ne a jikinta kuma a kusa da ya muhammad ta zauna shi kuma ya faru na gan shi da wani cikin abokan ango kila ko ya san shi ne sai na kasa nutsuwa bini bini na juya ina kallon su suna ta hirar su har da dariya ya hasiya kuma suna ta shan love ta ita da fara har ga Allah na yi mata murna amma ina tsoro sosai saboda abin da ya faru da ni gashi ba ni da hali in fito in gaya mata gaskiyar abin da ya faru duk sai na ji na damu sai na tashi na sauya wajen zama na samu kujera ni kadai na zauna ina kokawa da yanayi na ina jin cewar hafsat da ta zo da ta zo da ban ji kaɗai ki ba ina zana kawai sai ga wani cikin abokan ango mai kallon tsiyan nan ya zo ya zauna kusa da ni na ya fara min sallama sannan ya gabatar min da kanshi wai sunan shi jamal shi dan kano ne mijin anisa kamar dan uwa yake a gare shi tunda iyayensu sun yi zama amana sosai kuma shi dan kasuwa ne yana da matar aure sai dai bata taba haihuwa ba kuma shi tun da ya ganni ya gan ya ji na shiga ransa ya nemi na faɗa mai sunana na faɗa mai tun da na ga da lallama ya biyo ni na kuma faɗa masa alaƙa ta da anisa sai ya ce ya ji daɗin hakan muna zaune yana min hira ni iyaka ta ɗi ko a'a har aka zo cin abinci ni dai lemu kawai na sha shi ma haka wanda bai sani ba sai ya ce hira muke yi ko zance tunda yana da surutu ne yana magana ni kuma yana yi mushi murmushi sai da aka sha aka sha sannan aka nutsu aka kira amarya da ango suka fito masu liki suka fita suna yin liki ina da kuɗi a jakata amma ban fita ba sai da jamal ya ajiye mun sababbin yan ɗari biyar biyar ya ce na tashi na yi liki dan kada na basar da shi na daƙile kokarin shi saka na ɗauka na fita nima ina liƙa ma amarya kuɗi ita da angonta sai ga shi shi ma ya shigo yana yi min liki ni ma muna cikin fili bai da ta shigo tana liki an tubinta ta je ta dawo yayin muhammad ta ce ya zo ya ma bai da liki ina ganin ya shigo sai na juya zan fita karafko sai ya rike min gefen mayafi ni na ɗauka ma da ne ina juyawa sai na ga muhammad ne kawai sai abin ya bani mamaki ganin ya sha kunu sai na basar. daloli ya rufe liƙa mana ni da ja a lokaci ɗaya sai kallo ya koma kanmu yan uwana da yan uwan shi na ta mamaki ina so na fita daga filin yi. amma ya tsare da idanuwan shi ita kuma sai ta juya sai ta ta kalle ni ma na kalle ta kawai sai ta juya ta fita a kusace kuma bai hana ta ba ya asiya na ganin haka ta taso ta fare mana barin kuɗi ni da yaya muhammad abun mamaki har da yaya faru kuma haka yake mana ligin kuɗi muna tsakiya kunya duk ta kama ni anisa kamar ta mutu haka take ji an tubinta aka bari da lallashin bahija kuma da muka bar filin sai ya koma wajen bahija bai mun magana ba ni ma ban yi mai ba ni ma sai na koma wajen ya asiya na zille ma jamal tana ta yi kyau sai wajen sha biyu na dare aka tashi. Ni da ban tsaya ba na bi siya ya Asiya. fadi ya kai mu gida. Ban san ya suka kare ba. Sai wace gari da su musu ko matan gidan siyaya Muhammad suka dawo suna ba mu labarin yadda aka kare. Umma ta ce a gaban su a umman sa Nisa ta ji kunya. Ba ta ce in ma Muhammad so yake dawo min to ya sauya lale domin tunda na kishi da farko ban isa kuma na dawo mai daga baya ba. ba shi da mata wacce ta wuce ja Ya Asiya na ta dariya tana ba su umma labarin abin da ya faru a wajen dina. Umma ta ce borin kunya suke yi kada a fahimci yaro baya so. Ana tusa mai ne kawai. Ke muni idan Muhammad ya dawo wannan karanci karɓe sai na ga yadda za su yi. Mamata ta taɓe baki kafin ta ce daga baya kenan. Ni dai ina zo ne ban yi magana ba. Domin ba ni da wannan kwarin gwiwa a lokacin. Faɗin Asiya bi koma Kaduna ba sai da ya zo ya ga Abba kuma ya yaba hankalin shi har da yaya Faruk sun yi magana. A nan ne muka gane sun yi secondary school tare tunda fahar ya yi zaman Katsina tun yana matashin shi. Sai dai yaya Faruk na gaba da shi a aji. Ya ce in ya koma zai yi magana da iyayen shi. Shi dai yanzu yana neman izinin neman Asiya. Abba kuma ya ba shi izini. ni kuma har yaya muhammad ya koma bai zo gidanmu ba bayan bikin gidan ya faru ma na koma da farko na saka abin a raina amma sai na cire daga baya na mai da hankali a ɓangaren karatuna na tata hankali na waje ɗaya, da farko tunanin muhammad ya so ya hana ni sukuni da na zauna nema kaina wani tunani sai na yakice shi a zuciyata saboda dai na san ko yana so na iyayen shi ba za su bari ya aure ni ba ba ma haka ba ni kaina ba zan yi auren shi ba saboda dalilai na masu karfi in har na aure shi tamkar na fallasa sirri na da yake ɓoye ne amma wallahi yanzu na san ina son Muhammad sai kuma bayan na rasa Alhaji Mustapha na fahimci tasirin soyayyar shi ne yasa na kasa gane tasirin soyayyar Muhammad a gare ni sai yanzu na fahimci dama bakin sa nake yi ba tun a baya ina son shi yanzu ne soyayya ta bayyana kanta a kwanakin nan kuka nake yin cikin dare sai na tashi fuska ta duk ta kumbura sannan na fara sannan dan wuya har na antile da ke mun magana na ce mata karatu da rashin samun hutu a gida shi yasa umma ma sai da ta ce ya ta ga na fara rama ne na yi wani zuru-zuru na ce mata zirga-zirgar karatu ne da kuma rashin samun hutu. daga baya sai na fahimci in ban daina saka farai na ba za a fahimci ina da tarin damuwa da na ba hafsar labarin abin da ya faru a wajen dina na yi mamakin murnar da ta yi ita dai fatanta da burin ta muhammad ya dawo gare na a karo na gaba nan take ce min dama ta tabbatar ina son shi nima kawai soyayya mustapha ce ta rufe min ido idanuwa na ne suka kawo kwalla na tabba kuskure a cikin rayuwata kuskuren da ba zai taba guguwa daga cikin tabar rayuwata ba yanzu ni ce da irin wannan yanayin gashi nan gari ya waye mun gari ya waye mun na gano abin da na kuskure a kan shi masifa da fargaba na neman hana ni sukuni a rayuwa na bar mustapha da allah da ya halicce shi domin shine zai iya mana hisabi a tsakaninmu amma har abada ba zan taɓa yafe mai ba ya yi amfani da rauni na ya mace da kuma soyayyar da nake mai ya lalata min rayuwata ya kuma tafi ya bar da taban da har duniya ta naɗe ba zan manta da shi ba duk sanda na yi duk so na da na yi aure dole zan haƙura in dai ina son rufin asiri na ko mana cire komai tunanin da a cikin raina ya fita daga nan na tattara komai na watsar a gida ma abu bai ƙara yin magana aure ba dama ba shi ya matsa min ba ko a baya ni na kawo mustapha na ce ina son na aure shi a cikin yayi na ma ba wanda ya kara tun karo ni su kansu sun fi son na gama karatun na samu nutsuwa tukunna shi ya sa na tattara hankali na waje ɗaya a karatun mun fara tes aka sanya ma yaya asiya rana lokacin ba ta nan tana abuja ma sun shiga kam ni ma ya faru da ya da gida yake faɗa min an yi bincike kuma ta kowane bangare ba samu abin ashe ba sannan shi fahad ɗin ya nema a sanya lokacin nan da watanni hudu in babu damuwa nan da nan kuwa aka sanya watanni hudu masu zuwa ranar na yi farin ciki sosai na kuma ta ruwa ta murna ina fatan ita ta samu ta samu dacewa da abokin zama na gari ni na fara kiranta ne mata murna tana ta dariya da gani tana cikin farin ciki na ce kuma ta yi mafa fatan alkhairi sai ga shi ya kira na shi ta gaya mai sai ce ta turo mini ta tura mai lambata ai ko ranar mun sha hira sosai da shi domin yana da hankali washe gari na zuwa makaranta na labarta ma hafsat sai addu'a da sanya alkhairi cikin farawa ta ce masha Allah ya siya an kusa shiga ƙwaryan manya Allah ya sanya alkhairi na amsa mata da amin sai na ga ita ma tana so ta yi min magana ta kasa sai matse min hannu take yi cikin mamaki na da kika faɗa ta yana farin gaske lafiyar ki kuwa sauke numfashi ke kafin ta ce ba na son na yi aure na barki ne muli na fi son ki riga na aure ni sai na yi daga baya na yi dariya kafin na ce to sai me a baya ai ya ka sanya mu rana abun kuma ya zo bai tabbata ba ba komai ba sai in kin riga ni ma ba damuwa ka Allah ya so ni da ba aure zan yi ba kike damuwa da ni sai ta girgiza mun kai kafin ta ce zaki yi aure fa ki bar wannan magana dan Allah murmushi ne mata ba tare da nayi magana ba sai na karkata kaina zuwa gare ta ina faɗin ba ni sha da gani kila na samu sarki ne dariya ce kafin ta ce yaron yayan umman mace da na je Kano mun haɗu da shi bai ce da yana suna ba shi ma akwai jin kai sai kwanakin nan momi maman shi ta kira mu tana da mun ya ce a wurin gida zai yi da ni nan na wace baki yana faɗin alhamdulillah masha Allah kai abu ya yi daɗi wallahi kai amma gaskiya na ji daɗi besti hamza ta ce ni fa bai taɓa min magana ba sai jiya da dare kira ni wai na ji sakon shi na fashe da dariya ina faɗin irin siyaya Muhammad ne dan yana faɗa dan yana faɗa za ki ga kamar ina mata shirin ne irin sai suna da wuyar ne. to yaya ba ni in sha gayin yayi miki sai ta juya ido kafin ta da jakarta ta miƙo min wayar ta bayan ta buɗo min hoton shi ta miƙa min na karba ina gani wankan tarwaɗa ne dogo da ganin shi da akwai tsare gida ina dariya na ce gaskiya yayi besti amincewa ki amince kawai mu sha biki Hafsa ce ta sabe baki ta ce hmm, so soja ne fa ni ba bana son kayan faɗa da masifa kuma kallon shi dama sanda na je ya zo hutu suna faɗan irin fa masifar shi girgiza kai ne kafin na ce ina ruwanki da masifar shi ai ba zai miki batun da ya gani yana so hafsa ta ce kuma ba a can garin yarabawa yake aiki osun ido na waro kafin na ce allah sarki da shi shekara shekara za ki riƙa na. in kin zo gida haihuwa duka ta kamun a cinya na sosa wajen ina dariya kamar yadda hafsat ke bani shawarori masu kyau haka na zauna nima na bata shawara na ce ta amince kawai tunda duk abin na gida ne ita ma munafukar na ga alamar tana son shi kawai da tana sharewa ne tana nuna kamar ba ta yi